الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما فاتا تبتع الله صلاة يسويتي بأمين تندو تبتع نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ne katun zubaci da karatun littafin al-manzumatul baikoniya ina na wai tsafo shigin guba 18 ya kula ajiya 1438 kalenda ya nigeria na ajiye daidai da safogutu teku ya safogutu 2017 kalenda ya miladiyar ya ca daga baiti ya mafaru manga abda'u bil hamdi musalliyan ala muhammadin khairi nabiyin ursila وبي من أقسام الحديث عدة وكل واحد أتى وحدا ga abda'un ya ca bilhamdi bai gwe jiya ce ci musalliya ne ja salatu ala ya gana muhammadi a nabi muhammadu khairi nabiyin urusila da na ji alkhairi gan mini ya annabawa jo a ci matuntuna wa zimin aksamil hadisi idda wa kullu wahidin ata wa hadda wa zi na na bi ma'ana ismu min aksamil hadisi ya ji ya hadisi dana idda ni kakai wa kullu wahidin min duru ma min yubu ata unda bi wa haddahu mana wa hadda bi definition wa wale man ce goji ya sai ci maji a salatu ya nabi ko a salatu ji ya nabi ina ji foro yana ji foro be yin yo inna allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya na amanu sallu alaihi wa sallimu taslima lin ya ce ciwo mala'iku ya ja salatu ya nabi ya ne jai ma ne ja salatu ya nabi a salatu ji ya nabi maudani ne alama ya zane wa nabi nan ai eh, wa ga yanzu jan annabi sallallahu alaihi wasallam ga an bakhilu man zikirtu inda fa lam yusalli alayya ai eh, wata cin ga da na ga tun yayi tubu wajen salatu ya mi anan a salatu ji ya sababu ejan salati ya nabi sallallahu ejan salati ya nabi ga ga masallaci wani ejan salati ya nabi ga tiya masallaci wani ejan salati ya nabi ga sunna nabi kiyana e da shi madda mu ne ejan salati ya nabi ya kuma ya ji fishi ya bana an ga alwaji qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam samitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma kan do na ga suna ni bi to ni ma nan ga ba di su dubu da ko ni wa ja salatu ya ni bi dubu da ko ni kashi wo le na da mini daraje man ya di wo wele ya zanduru ga ma maji na ga ju ya don ba na ga ka kata ko za ke ji kafin ta ne ke yi kafin ta ba nan ga kondoro pa ti ga tawo ji unce ye táyà yìí kòndóró ìkéde ìbàwọ́sọ fàgànáìzà zàlóńgá kòndóró làyè òfé gúndé ìjídí òfé gúndé lóògbé òfé gúndé yèsí òfé gúndé kéde ìbàwọ́sọ kélo tó zàlóńgá bẹ ti làyè ìlìmí àdìsí ìjídí àdìsí yèsí àdìsí wọn tìyà àdìsí wọn lóyúnwájú wọn ẹsẹ bẹsí ìlìmí àdìsí wọn kú lọ ní ó lé zàlóńgá automatically tún àbẹjọ mẹyà àdìsí muhadìsí. ngoli yoku zandoro eju je batsina na nge jina na lati mo ya hadisi suku eji aso eji e ba hadisi ya ni bi muhammadu no ngai shagala laila na haroni lo sharafa ashabul hadisi ya al-khatib al ebu ebo wale daraje manya hadisi je ya hadisi je zuze ti weli ni hadisi lo lita ti ya bi lotu fi talab al ya alkhatibu albagdadi huwa ilimi hadisi so to kan ci masu ndị a yi adabu jibe na ji makanta to a gaji nan a gani tunan ya bugo ji a salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam annabi muhammadu ngai muhammadu ngai ahmadu ngai almahi ngai alhashiru ngai alaqibu ngai nabi rahma ngai nabi tauba ɗaya eh, daji da ganne bai ga annabi Muhammadu maga annabi Muhammadu ma kana Muhammadu aba hadimin rijalikum walakin rasulullahi wa khatamun nabiyyin khairu na khairi nabiyyin ursida ya zani da alkhairi ga mini annabawa jo a ci mutufuna ga annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallamu wa min al-layli fatajallina filatan tallaka. asa ayi ba ta karabuka maqaman mahmuda annabi Muhammadu matuci ya lo ba alita fata inni rasulullahi ilaikum jami'a tuke ce ki yi baye bayani bu lo le nayi yana mai ya shi jona ko yawo je bo ya ce ce mu jan salatu ya nabi muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وذي من أكثر الحديث عدة وكل واحد أتى وحدة وذيننا من أكثر الحديث وبيع ودنا يجي يجي shi ya. aksamu ya hadisi idda kakai wa kullu wahidin min duru mamini ubu ata alubi wa hadda be definition yun ngo daga lawyer shi a de kalima na shi manyan loje ji amfani bai yi nan tashi na kaga wajen lauya jan haga tunwe wa a ji fahimta yana gana kawai maga ne ga wa turanci waje ji fahimta yana gare na waje fahimta ne ga kirbe ne kwane nga to akwai lauya yusufu manyan roji a kijin istilaha to ana jafa mai fata na uku fita su ne ga law dictionary ko laji ganewa medical doctor a da ne da ba medical doctor aga ga sun mi wa ya san ya waya onye wani ta fan ko e ga yi medical doctor shiga to ga dictionary pata wa le ya a de de medical dictionary da wani kiyo e na ba ni wa a ce jigan 10 by 12 kaza by kaza kaza by kaza wa wani ji mufi nan wa biya wa biya ko 10 times 12 jiri na sai laji masu nan ne jiki ne zo alali mu jiki a yan ji wuce ba kuma misali a sha wafe a sha wani jelon ya ba gbajigi ojo so ka yo so ne ji gbajigi na a je word na je so de ye ji gbajigi na ga tin ye yi ne ye ti ani ya ja na ka ja ya ke ji no eh ne so da ga manzari ba ke wo so ko ba na ga manzari ba ke ne manzari no eh wo eh, eh? ko ga ni lukari ko ga ni lukari wọ́n jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ àgbẹ̀lúlú kàrí náà ní ara kàṣẹ lúlú náà dá gbọ́ ṣẹ́ fún ọ̀dájì kan lẹ́nu àmọ́ wọ́n jẹ́ àǹkẹ̀lẹ̀ àyọ tó lẹ́bi wọn ara tó yé àdíjì ọ̀ yà á tiẹ̀ ní ìdúnú fi náà kó. tà ngọ́ ní èyí ní pátákó ní kìtì la a ti yẹ sọ́gá a ti yìí ní mẹ́yìn la a ti bẹ táàmù ní ní. na eji rufi ko laji ganewa mm-hmm. bani makaniki nga gan lẹ́ẹ̀tí ń kìbí àwọ̀ àlàálẹ̀ tí màá ṣí wọn ẹ̀pọ̀ èyí tún ń gẹ́gẹ́ bí ẹ̀rọ tó pé ẹ̀rọ jíjí náà mo jí inú fi náà wọ ọmọ tuntun dẹ̀gẹ̀ náà ó dẹ̀ta àṣìṣe wa kàkí su sún sàṣún sí aláṣáájú ọjà wọ́n jí fẹ̀yìntà rẹ̀ ga mhm. alhadith ga yi ma wa rada alin nabi sallallahu alaihi wasallam min qawlin aw fi'lin aw takririn aw sifa ina ga gobe daga ba nabi sallallahu alaihi wasallam wani ga koyatun ko ina jin da yin ci malewu magagana ko ko ma sifa misali ba ni annabi ga inna malama bin ya cin wani ya gawo ko ko ma ga ni bi sallallahu alaihi wasallam we je du gwa mi ngo le tu ko na ji buru ale yo ma diga na umaga gano ke le ji ji azabu yi buru ale bi sallallahu alaihi wasallam wona ke le ji azu na ga kunna na zula ala ji rasulullahi sallallahu alaihi wasallam alquran yanzil falam yanhana a sai ji azu zamani a nabi sallallahu alaihi wasallam ngo le ne ba to ga fikibo wa ga fili yubo au sifa ko ma sifa ngole aya ga alhaddu ina alhaddu ne a tarifu wa tawbi wal bayan definition e ga yake bayani bani man ya sarfu nga ga sahih man ya hadisi wace ga sahih kalma wuce nan kalma guba amma man ya hadisi nan ya kwabe sahihi na wa tarbiya na man ya sarfu ya sahihi na kashin jata a ti lọ kí mẹ́yẹ sọ́rọ̀ pẹ̀pẹ́ sahihi yau ṣe ó túnmà gbá àtàrí ẹ̀pẹ́ ẹ̀wọ́ fi ìlú ní kí àná ń kí ẹ̀pẹ́ bẹ̀ sahihi ẹ̀bẹ̀ mẹ́yẹ sọ́rọ̀ fòwò fi ìlú kó ní kí àná ń jẹ́ harfin ìlẹ́tì àná kó mọ̀ kí ẹ̀rẹ́ kí

kí ló tó sẹyìn àdìsí gẹ́ǹtì ọ̀gá dàbí mọ́ yẹn àdìsí lọ́dí yóò sẹyìn ìfúkún ẹni wọn yẹn ti pẹ̀yìn dáadé kí ọ. àdìsí náà wọ́n yẹ tẹ̀fọ́ àlìsànẹ́tì wọ́n yẹ tàmá àmọ̀ dọ́bìtì kó wọ́n yẹ ṣùgbọ́n zọ́à wọ́n yẹ ìlà kala yẹ kànákàlá mẹ́lẹ́ kíkẹ́ náà. zani shi magubenin a yi kiyar adini nan nga wee kpaa kpaa aŋ no so yiri ngo ne kpaa ne zagu ba shi eta etu so yi so yi ye ne mo za ndoro yi fahimta na aji tiyo wate ati ngo ba anyi manyan sorfu gashi shiga harafin ga filin na je illa kin wani nufiyo harafin na dai harfin illati kubo ko ma manya hadisi magana ga hadisi na dai illa tun ya kpɔ hadisi na dai problem a shiga hmm good bani manyan luga wuga ga garibu ya garibu yana ya gana manyan hadisi magana ga garibu su kuma na wajen fi na kiyo hadisi na zai ni gobe na. so wa wane ga terminology ya fannin doro wajen wajen tashi miss ade waga da bayan kafinta shi da ba biyu kafinta kafinta ruwan skeleton Wa wake da ba dokto wa gogon skeleta ina mu zanu da fana jiyo wa ke e bo ne ka tin ta ga gogon skeleta ti we po we wa fa kushin kata ko kan san min da ne kai goji shi la ta ci la na bu ga ya ga skeleta ba wo ko ji ga ne akwai ibn kasita ga shi ga gabe mi ke ji mi so ci bayani ani wọ́n ga da bayan asibiti sai su kun a ga na kan an da yake na ma su ku kawai yi wani lori kuwa ne wọ́n ga da ba nọ́ọ̀sì nga kuro kashi hmm? wọ́n ga da bayan tela nga ci patu ci biyawo ci wani yi patu ewu ewe na wani ko wato ye lanna labe introduction ya buwa ji taswiri ya ya wuce ibin normal rayuwa na yele na ya kan cikin lo hangi ya ji ji so be go ji ene da ndoro ji fahimtin na ji kiyo wala keri kaga ugu fanni wuce wa wa ji ganewa ko ji na أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشذ أو يؤل يروي عدل ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله أولها يمفار الصحيح حديثنا تزن وهو ما اتصل لا ينادي اتصالنا إسناده ولم يشذ أو يؤل لا إسناده هذه اتصال معنى إسناده ونصل وشيء ولم يشذ مجشاظا ولم يعل ومد الا دندوا يروي ادن ضابط عن مثله معتمد في ضبطه ونقله معتمد ngai zana zana jikina zana rilai ya gana fi zabuti ebe gwotu ugbo wa nakili ibe ugbo duyi asahihu ngai di na ittasala sanaduhu bi nakili al an misli ila min gairi shuzuzin wala illatin ngai hadis ne isnadu an da yake salu zanne wabe zanne zanne wabe zanne zanne wabe zanne zanne wabe zanne hadda karshe amma zando wani kuma gwani wa kiyo adili ko wade kiyo wade tamamu dabuci gugocin karatun ga gumi imma dabtu sadirin ko dabtu kitabi ngocen karatu wa karatu ku fiye ko wa karatu ku fitiyo ko ma fiye dogti kitabin un kabali ta ce umarlugwa yanzu wa jini ta ci canja umarlugwa zanga ci bai kayan kuli ta ci wa nci gocen ma na keminu guna nguji fiye nguku babu ku cike lauya da hacin agabi an fi da ba zane da shi wuce nan ila mutawa har da karshe min gani shi zuzin ma a sha zuwa ko wala illati kuma da illa ma'ana wala illati ba gwanno ma'ana waje illatun qadiha ibn illa da guba adi illatun qadiha amma da illatun gairu qadiha illa ne la aibu ta ajisina amma da illa ne la aibu ta hadisi nan Allah ya samu dace salibani al-imam al-bukhari ga haddathana abdullah ibn Yusuf. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير ابن مطعم عن أبيه رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بالطور نقول لكم نقول لا ابن يوسف نقول مالك ابن أنس ko ga wani malik ibn anas ga malik ibn anas so ta ga wani ibn shihab muhammad ibn shihab zuhri ko ga wa daga bayan muhammad ibn jubair ibn mutaim ko muhammad da jiya jubair ibn mutaim na ga wa an abi da baba bune jubair ibn mutaim na ga wa na annabi sallallahu alaihi wasallam ba so to to da sallan magari wani wala hadisin na sahihu wa ta da wannan shirutu ya siha bayanin wa jikiyar wa gukiwo abdullahi ibn yusuf malik ibn anas muhammad ibn shahab zuhri muhammad ibn jubair zane pata sika tujayo ngo tujayo na ko pata zane mo gumbe doshi adikio awa dis gambo de ngo le ti falo tani da adikio wa take place ani dona umade shizuza umade kiyayo umade illa no diga ne ko bani ala ga ittisal al ittisal ke ko sama kulli rawi min rawi alladhi yali zanzuru lay rawuna ungwa ganna wada ga bayan dibo zana jimituna ni wabe wai wa wabe wani wabe wani hadda karshe ne ile ti o iti sale sale lo nga ma la ilimi hadisi o hadis ngo le isnadi ga je uzuri ma da uzuri ani da wani kaga hadisi da iti sale problem wa imma daga taba isnadi ko ngo le nga imma ta chingo zeni awaya ngole ungaji muka tu imma ta chingo za guba la nigwe shinati kio awaya ngole ungaji muka ko imma ta bi ga ni sallallahu alaihi wasallam ga ngole ungaji kio ungaji mursal ngole hadith na ba ne kinci sallallahu alaihi wasallam daga nan inda ba al-isnad ghaib silsilatu ruwat al-musila li nasl hadith silsilan ruwatu na ji ajin gwalo da har da nasin ya hadisi nan ko ba no jiga a shuzuzu nan ke shuzuzu ngai riwatu rawi al-maqbul mukhalifan mukhalifan man wa aula minhu da ne siqanin ungori wayu ngole zame fikana ungori wayu be daga jikino na gale zana ausan ku mini na bana koy bayan adadi koy bayan tawsifo wale won daga ajin sha su mukhalifatu thiqa liman huwa ku. ko la diga wa an sa a za guwo shi na ba ta ajika katu da zaini àmẹ́jì pátá ìsìkáàtù àmá àgbàkùtù wọn ní pátá ẹ̀ náà gẹ̀rẹ̀ yìí ní àmọ́ ẹ̀wọ̀ ẹ̀rí nínú wọn lè fọ́ sọ́mọ̀ gẹ́gẹ́ gà lé wọn. àrẹ̀kẹ́ yẹ̀wò náà lámọ́sí zuzu àdéhùn kó láti gáàdì wa. auma zane fika fika ma amma zane tausi ko ya zane ga ya zane yawon da ta ale buba. Wale, there is a problem. al'illatu ngai sababu ya kadau fi sihatil hadisi zahiruhu asiha wal kulu minha wala tazar illa lil mutabashirin fi hadha al ilm sharif illa ngai sababi ne laugan hadisi tayan ko ai gungo ci gun hadisi wana na mazahiri hadisi na wagan wata zu ngo jiga ne ko ji kalita jikali ta tsin daga yace ilal nabu ta limamu dara kutumi nan limamu dara kutumi jiza wai za ta canji ilimi a jisu ba ya za ta limamu tirmizi nan ruwa ji gani ku amma wale gan illa ya ji sun yi zaɓa ta ke fiye ya sai da shi ajiye ba ajiye ba ji ko bu ilimi a jisu na zai kiwo gamala zamanin na a sheikh mukbil ibn hadi alwadi nkali ta tun yi ce gan a hadisun mu'illa zahiru a siha hadisi na ji zahiru ruwa, zuwa hajji amma illa da muna ko laji ganewa a sheikh muhammadu nasiru gini lalbani lita tuji ke su yi a to da yi fafi ruwa galili na wani fetri tiyan sashiyan masa'ilun da jima to su amma al'ilani ya mu dara kusa yi lita canja. al'ilal ya ibn rajab al'ilal ya al'imamu tirmidhi bai sharhi ya ibn rajab yi ma muke jiki ma yan muke ji litafi titan ya wani ake ilimi na yabo wani gado amma ga wani aga ga hadisu ga da illa wani ma'ana wani ga da illatun qadi hamun ko misali ba ne ga shingan ezadeti ne ya zage ga har da karshe isnadin ce to sahabi alim sa sallam ga wani kazan ummatu sunna ya sahabi wuce ya ne jahalatu ya sahabi la ta dubu ko la ji ganewa ko a ga misali bali sahabi wa gabe sahabi na waje da alim sallallahu alaihi wasallam na mucin na ne su gani a nabi gan dole wujen hadisi a aka ga yin nan ga illala su hadisin na misali bani kina na aisha radiyallahu anha in fe kula riwaya da ya tiyan badu riwaya ko amma ka bi wuce wuce gun witness ya wuce witness ha dole yin na hadisi a wọn a digan daga kula su hadisin na shi amma bayan mai zaɓe ga wuya gwaji su ne ila shi ba mai mushriki Ka don musulunci na duniya ne biyar ya fiye ga gani su fiye ji yanzu ciyo amma nun biyar don musulunci ga na su kuma jife ya labari yin na wuya ne da ya fiye ji kan gani ina ga abin zuwa nan eh ki wa milaji fahimta ga wuya ɗaya eh, je ya a gwa kila ta gwa ulago musulunci kanga amma ka kunu fiye biya labari na zubun a musulunci gwani ka shi ulagwa wagwa a ga abi su goma mana ngole man ya ji su je ne gan atahammul nan ya tahammulu ka gugoye karatu amma madi al'ada sai al'ada wala kasu Allah ya ko la diga ne wa it possible ya ta tahammuli ka kunu mushriki nan amma ga ji adawu dole wayi da ne da kina wayi da imani na ni ko ko ji bai da ne wuki bena ga ji adawu ka mu ci wayi da wayi da da imani na Abu ngo bai rasul ko amma dai discussion ƙoro na ji faruwa tsakanin Abu da ne ka ji Abu na amma mun ga labarin wuce ya bayanin wani musulunci na amma labari wuce go ko laji ganewa so hali ne da laji ta'amuli na zama kayi hali na mai da laji adawu na zama kayi Nito ko fahimta Misali ba shi. Wani hmm? ka hamu da da agwa ba ji fahimta ma ne al'adulu iya ji ga al'adulu yau ngayi zane gori waya bi ko na sifa ne idan bino ne da sai tsoci ci ɗiya bi lemba shi ya tsoci ci ɗiya bi ya sapa-sapa shi nan ɗan mai ɓabi a zabutu yi nan ngayi kuwatul hafi zaci wani wa'ayi daƙiƙ

wabe luga za mu tuna e bane manya hadisi e ji makanta be wa go mu ji a bi shuba ibn hajjaj go a ga shuba ki we wo a ga ga pai ki yana ka de ga baitun khali wa isnadun ali baitun khali e mina ci ciwa go pyon cha shuruna wa isnadun ali bi isnadun ali ma'ana isnadu na taka da alibi zai ja na duk wani ne mafi wani rada wani ego na e, isnadu ga ina isnadu ci wun bangole kan da cin ne rijalu ga ci isnadu a jiso jimo na aji na kaje da ni doro yin wani rada wani amma ya ga tsakanin da alibi zagu ba zagu ta wani lamari kiri nga malamun yanzu na gwaji isnadu a jin wun ba ga manyan mafi yamma yamma yamma fari wani fahimta ne da gida na to mai in ga yake makanta mai ga wa wai man shiga kirki a cikin kasu na gawa da wazo ka to ga da jiki go be man ne shi kazabu na je wa daru na shi na da zai je ji tuma be gama na su na ko ga yi sai ko shi ga la ya zama je ko zan da wani aji zuwa lo banga in ko ko ji bai to man na mai gashi shirci man kuna hadisi na mutuwa jojin kula zai ji nga ala hadisi una yi amintattu ila kirki ya kwanan zanen shiga a fasa hadisi ofuwar ma na zanen shiga ala ilimi na lodda nan gocho a to ba gai game da zuciya ki zaje su ku ilimi na alu banuwa ni ke kowa ni fahimta da nan nga mala zai gwarwa ya wata imam maliki na dubu zai gwarwa ya sai bukhari ya bi al-imam al-bukhari to da su bi kimo a su dokuma ko wani fahimtu so wa ku kafin fiki shubab na hajjaji dana abu zura'at razi dana abu hatim razi dana muhammad ibn wara shi dana malik ibn anas ji a shi dana wani mawuci ko mawuci ko mawuci ko mawuci ko shi ete tiyo a yi ku fiki amma a yi ku gwasa ibn ukti malik sai sai ban maliki ga tiyo ngamu amma zipan imam maliki imam maliki bai laka turu so ya doro ki imam maliki wuɗe so kari waya ne lo bai ko imam maliki yadda irin na jiga imam bukhari abi da wasu ko na jiga ne wa so wale gan wale don mutu mu a jiga ya ji katu wani ya ji katu ko laji ganewa woku katu bija woku katu sa wakatu kaba litatio walitatio yatinzalwe o ya litatio na we yengo tikaba ko lole njan kale adopto na bele dio ma bele uzuri ko ma za za kaza da wa kaza da yugo bi pata na wanci ngai la katu wo ce tilitati cile katu gaji àwọn ń gbẹ̀rẹ̀ gánwọ̀n láwọ̀ ibi tí wọ́n lè fẹ́ yé ní òní àgá differentiation mẹ́tọ̀ ńlá láwọ̀ ibi dídá ti ṣì kẹ̀rẹ̀ ọmọ tí wọ́n sún gà ó kún jìrì. wọ́n àgbà àgbà kàngan kàtún fi ewu kan ya kàngan lóya kàngan ni wọ́n á ti ní àmọ́ àgbàmọ̀ ní kàngan náà kí rédíò èmi bí a ti pàṣẹ tí a di ní ẹgbẹgbẹ ìṣẹlẹ àti ìyá àlùkò àti ìwọn àwọn kámẹrẹ sí kó o adamtu sadrin ko a madin amade a madin dagutu alkita a dai ku fiye karatu ne zaji da babu a ji da ke wa ka ta su fiye gona a madin dagutu kita nga ikiyo na akaba litasi wacce ga litasi gotsa ne na wani har da kafu na wuri gina ogula da ya zanen wake ya lawunan ko so ya kakin giba abun nan ko bani ya ji daidai na sai ka lafiya wani mai ga ci bici na Allah ya gafarta mana wal ilmu inda Allah subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu